أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu shi gaba da darasinmu na wannan littafi mai albarka adda'u dawa wadda shehun musulunci Ibnu qayyim al ya rubuta satin da ya wuce mun kwana a karkashin fasalin da malam yake bayani akan wajibi ne akan kowane mutum kafin ya amfani ni'imomin da Allah ya ni'imtar da shi su a rayuwar duniya sannan kuma ya amfani baiwar da Allah ya mishi ta shiriyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam har sai ya san waɗansu abubuwa guda biyu abu na farko shine sanin sunnar Allah akan bayi akwai ababa da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora gudanansu akan bayi wadda wannan tsari ba sa canzawa ɓangaren alkhairi mutum ya rika ko ɓangaren sharri mutum ya rika malam ya ce dole sai mutum ya san tafsir fayyataccen al'amari game da wannan tsari tukunne ya iya amfanar ni'ima da Allah ya ni'imtar da shi ita a rayuwa sannan sai ya san wannan tsari ya kuma iya rabauta a ranar alkiyama al'amur sani abu na biyu malam ya ce mugalabatun nafsi haular asbab wauta da rai take yi game da sabubba duk da mutum ya fahimci cewa Allah ya allaka kowane irin al'amari da sababinsa idan aka zo aka yi magana akan 'yan wuta Allah sai ce jaza'an bi makanu ya amalu idan aka yi magana akan 'yan aljanna da sakamakon da aka musu sai a ce jaza'an bi makanu ya amalu ayyukan da suka aikata miyagu shine sababin da ya zama aka musu wannan azaba waɗannan bayin Allah suna ayyukan alkhairi da suka aikata su ne suka zan sabubba na rabautuwarsu a ranar alkiyama malam ya ce to haka Allah ya tsara duniya ta gudana akan wannan tsari malam ya ce to bayan mutum ya fahimci wannan abu na biyu shine dole kuma ya ankara da cewa ransa za ta iya taɓar da shi za ta iya tatile shi za ta iya mai da shi baya duk da ya fahimci cewa an haɗa kowane irin al'amari ne da sababinsa to sai zai samu matsala kuma game da ransa tana saka mishi waɗansu abubuwa ƙarshe bibiyan waɗannan ababa da zai yi da zuciyarsa take saƙa mishi ran shi yake saƙa mishi sai ya sake samun taɓewa a rayuwa Allah ya tsare mu malam ya ce al'amru sani al'amari na biyu an yi hadira mugalata ta nafsihi ala hadhihi asbab yayi taka tsantsan shi mutum game da wautar da ransa za ta ja shi zuwa gare shi akan waɗannan sabubba wa hadha min ahammil umur malam yace wannan bayani yana daga cikin mafiya muhimmancin al'amurra kasuwa sababi ce ta samun rayuwa neman aiki a gwamnati sababi ne na samun rayuwa noma sababi ne na samun rayuwa yin aure sababi ne na samun zurriya to dukkan waɗannan ababa Allah ya ɗora su akan sabubbansu saboda yadda aka rubuta maka ‘ya'yan da za ka haifa a rayuwa haka kuma aka rubuta matar da za ka haifi ‘ya'yan da ita malam ya ce to matsalar da mutum zai samu ko da ya fahimci wannan karatun a yadda yake shine ransa za ta iya tatile shi za ta iya saƙa mishi wani abu sai ta mai da shi ruwa bayan ya fahimci yadda al'amarin yake malam ya ce sanin hakan yana daga cikin muhimman al'amura a rayuwar ɗan adam fa abda malam yace domin bawa ya arif yakan san annal ma'siyata wal gaflata sabon Allah da rafkana a rayuwa min al asbabil mudirrata min al asbabil lahu fi dunyahu wa akhiratahu wa budda yakan san cewa rafkana da sabon Allah min al-asbabul lahu suna daga cikin sabubba da za su cutar da shi fi dunyahu wa akiratihi a duniyarsa da lahiransa wala budda walakin galituhu nafsuhu bil ittikali ala afi rabbihi wa maktiratihi taratan amma ransa sai ta wautar da shi sai ta tatile shi sai ya zo ya dogara a kan afuwar ubangiji da gafaran ubangiji wani lokaci malam ya ce ta wannan hanyar rai take bullo ma ɗan adam ta halakar da shi jama'a mun fahimta ko wato mutum yakan fahimci karatun da kyau cewa sabon Allah annal ma'asiyata wal gaflata cewa da sabon Allah da rafkana rafkana yana ɗaya daga cikin tarkon iblis mafi ta'asiri da muhimmanci a wajen iblis shine mutum ya rafkana gabarin kiyamarsa mutum ya rafkana gabarin gamuwarsa da Allah shi ba sai ka je kana sabon Allah ba amma in dai ka fita harkan addini domin fita harkan addini fita harkan Allah ne ka rafkana sai ka zama comrade kenan ka san shi comrade bai ma damu da ya ci kudin jama'a ko ya zalunci jama'a ba shi dai ka bar shi da jaridansa da karba wa mutane hakkinsu to garin waɗannan ababa da yake yi sai ga comrade yau ya shekara arba'in hamsin bai iya tada ikama daidai ba to ya rafkana sai ga yau an wayi gari comrade ya kai shekara 60 a duniya inda za a ce ya kira sallah ba zai iya kiran sallah daidai ba to shi shaidan in kai haka ma ka biya mishi bukatarsa baka je ka sha giya ba baka yi sata ba baka yi zina ba baka yi shaye-shaye ba idan ka zauna a haka ma shi bukatar sa ta biya malam ya ce to bawa yakan san fa innal abda ya arifa domin bawa yakan san annal ma'asiyata wal gaflata cewa da sabon Allah da rafkana min al asbabil mudirrati lahu fi dunyahu wa akhiratihi wala budda cewa suna daga cikin ababa da za su cutar da shi a duniya da lahira ba makawa ولكن تغالطه تغالطه نفسه بالاتكال على عفو ربه ومغفرته تارة تو أما رنسا سي تابد دشي سي زامد دشي سي sai يجنجنا أجكين da الله sai dinga ce ai wallahu gafurur rahim hmm. wallahu gafurur rahim to wannan tunani da kake ji a ranka bayan sabon Allah da rafkana da ka afka shi kuma kana jin wallahu gafurur rahim shi ma shiri shedan ya maka sabo hmm. jama'a mun fahimta ya gano cewa rayuwar da yake ciki akwai hadari tare da ita ya koma zuwa ga Allah bai san alkur'ani ba akwai hadari ya koma zuwa ga Allah bai san sunna ba yana da haɗari. ya koma zuwa ga Allah bai san addini ba yana da hadari to amma shaidan maimakon ya bashi ya tashi domin kare wannan matsayin sai ya dinga raya mishi ai wallahu gafurur rahim Allah ai mai gafara ne Allah mai jin kai ne ai rahamar Allah sai dinga saƙa mishi wannan malam yace wani lokaci ta wannan fiskar ran mutum za ta yaudare shi ta tabar da shi wa bit bitauba taratan wani lokaci kuma saufa saufa da tuba ma'ana zan tuba zan gyara zan gyara zan gyara shi ma yana daga cikin tarkon shedan ka san wani yakan ce zai fara karatu amma sai yayi ritaya duk shirin shedan malam insha Allah dai bana nan tafe zamu yi kokari mu kammala to idan aka zo karbar ranka da ama flashing a wayanka ne to wannan saufa saufa da kake yi zade mu yi zade mu yi zade mu yi to shedan kan zo ya shirya maka wannan shirin abun na ranka ya san idan ka samu dama za ka yi yunkuri to sai ya gindaya maka cewa da a yi da a yi da a yi har ya cin maka malam yace wa bil istighfar bil lisan taratan wani lokaci kuma sai ranka ta maka shiri na sharri domin tabar da kai ta hanyar istighfari da harshenka idan kai kai kai sai ka ce astaghfirullah astaghfirullah sai ka je ka nemi tarbinka ka yi kafa ɗari shikenan gobe ka kafa ɗari wannan ma shiri zai maka akan haka ah? astaghfirullah annabi dari yake yi amma in ya fara kiyamul laili sai zamu ya kumbura kaga ya fi ka sanin istighfari kenan zai yi kirkin ya yi kyautan a yi alkur'ani a yi sunna a yi jihadi a yi komai a zo a yi kiyamun laili sawu ya kumbura sannan a yi istighfari sau ɗari to kai idan ka ce istighfarin ka riƙe ka sake waɗancan ya nuna baka fahimci karatun da kyau bane very good wa bi fi'il mandubat taratan wani lokaci idan ya zo shirya maka wannan shirin sai ya shirya maka aikata mustahabbai sai a nuna maka waɗansu ayyuka waɗanda ai in ka rike waɗannan ma alhamdulillah haka ne ko ka dan sayi ko sai kai sadaka ka dan sayi masa kai sadaka da haka shedan sai yayi fulin ɗinka abinda kake yi ba zai iya baka kariya daga matsayin da kake kai ba domin idan an je kiyama fast mark ake nema ba wani lissafi za a yi ba a'a akwai abin da ake bukata sai ka samu ka hai idan aka ƙididdige au za a yi duk abin da ya ja wani ɗaya faifayin daidai yake da ɓari idan aka zo aka auna kyakkyawa da mummuna Allah ya sauwake sai mummuna ya ja kyakkyawa to a cikin kyakkyawan da aka ja din akwai sadaka wannan duk shafa akwai kiyamul laili duk kai ta shafa duk abin da ke cikin mudun kyakkyawan daidai yake da kai barin sa matukar sharri ya shi ba zai amfanar da kai ba jama'a mun fahimta saboda haka wa bi fi'ilil mandubat taratan wani lokaci sai ta yaudare ka ta hanyar aikata waɗansu mustahabbai wa bil ilmi taratan wani lokaci sai ta yaudare ka ta hanyar ilimi ganin kai ustazu ne kai malami ne kai kaza ne sai ta bi ta wannan hanya sai ta tatile ka yan mun fahimta wa bil ihtijaji bil qadari taratan wani lokaci kuma kafa hujja da kaddara shi ma haka Allah ya kaddara galibi ababen da mutanenmu suke da itikadi da shi akan haka Allah ya kaddara mutuwar zuciya ya jefa musu wannan kaddara Ragonci da lalaci ya ja su zuwa ga wannan kaddara jama'a mun fahimta abinda mutum ya kamata ya yi sai ya kashe zuciyarsa ya ƙi sai ya da sai ta ɓaci sai zo ce haka ne za a zo a ce mishi ai shari'a ne ta ce idan za ka yi aure a yi bincike aka ce kuma wadda aka bincika karya rufa yaya halinta yake yaya halinta yake a yi bincike a bi kop kop kop shi kenan sai ka je ka gani a'a wani kaza kaza kaza a'a fir duk maganan da za a gaya mata ta ƙi baban ya yace a'a ta ƙi malamin islamiyya ya ƙi sai ta ɓace ya ce ai rabon 'ya'ya haka ne ko ba ta bane haka ne kaga yanzu wannan kaddaran kaddara ne da son zuciyanta ya ja mata wannan kaddara to haka ne in kaga ka shiga wuta ma ya kaddara ne amma su shan wiwi da sauran su suka mata taron dangi suka jefa ka wannan kaddara haka ne wa bil ihtijaj bil ashbah wal nuzara taratan wani lokaci mutum yayi hujja da waɗansu ababa da suka yi kamance kamanceceniya da misalsalu abu kaza ai gashi kaza ma ya faru to ai malam wane ma ai yayi kaza sai a yaudare shi da irin waɗannan ababa sai ƙarshe sai ya zo ya faɗa sai ya loko yi malam wani ma ya yi ƙwallon a to kai in ka yin kasan za ka sha e shi ya yi ya sha ya zama malami to kai yanzu da kake yi kai ma za ka sha ka zama malami ka daina kawai ka daina mun fahimta wa bil iktida'i bil akabira taratan ukura wani lokaci kuma kwaikwayon manya gargajiya kenan kwaikwayon manya a ce a haka iyaye da kakanni suka yi to shi ma na daga cikin abinda rai al'ammaratun bisu take bibiyan mutum ta tabar da shi ta wannan hanya din jama'a mun fahimta fasali na gaba malam yace kat'un fi famil istighfar kuskuren da mutane suke samu wajen fahimtar istighfari kaga addini shi yasa ahlus sunna suke cewa a rike alqur'ani da hadisi a aiki da alqur'ani da hadisi sai suka ce bisa fahimtar magabata domin babu ta inda shaidan ba zai zo maka ba duk da kaga ake cewa idan an yi sabani a koma zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko malamai ne suka yi sabani wannan yace ai kaza wannan yace ai kaza to hukunci shine sai a duba menene ya tabbata karkashin karantaswan annabi a koma kai kun san dalili yan uwa saboda su malam malaman shedan zai iya zakke musu amma ba zai iya zakke manzon Allah ba wannan shine sirrin ko saɓani aka yi wannan malamin ya ce a tsaya wannan malamin ya ce a zauna to ba cewa raka yi ka zaɓi wadda za ka bi ka bi ba a'a saboda shi malamin kan duk yadda kake ganin ya cika ya batsi shekan zai iya zake mishi to sai aka ce idan aka yi saɓanin a koma zuwa ga Allah da manzon Allah saboda shi nashi idan an koma zuwa ga manzon Allah tabbas shi ne shiriyar da Allah ya aiko ɗin da shi ake samun tsira a cikin suratul hajji Allah yake cewa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyati fayansakhu Allahu ma yulqi ash-shaytan thumma yuhkimu Allahu ayatihi wallahu alimun hakim Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin Allah ya ce bamu taba aikawa ba kafin ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min rasulin wala nabiyyin manzo ne ko annabi Allah ya ce ban taba aiki ba wani annabi ko wani manzo illa idza tamanna ai illa idza qara'a face duk lokacin da manzon nan zai karanta wa mutanensa wahayin alka shaitanu fi umniyatihi sai shaidan sai ya jefa wani sharri a cikin karatun da mutanen suke ji kun gane magana lokacin da annabin ya zo yake isar da saƙon yake gaya wa mutane Allah ya ce kaza Allah ya hana kaza Allah ya yi umarni da kaza to lokacin da suke sauraron manzonsu ko lokacin da suke sauraron annabinsu sai shaidan ya jefo wata shubuha a cikin karatun Allah ya ce Allah sai ya katse wannan daudar da shi dan ya jefa sai ya kyautata ayoyinsa abinda nake so na isar idan dai annabi ko manzo zai zo ya karanta wa mutum karatu amma shi dan ya bi mutumin ya canza mishi fassaran karatun to ina karatun da kai da kai da malaminka very good in an fahimta ko saboda ka sha'anin almajiranci dole sai da neman taimakon Allah sai da neman taimakon Allah Allah ya ce ba mu taba aika wani manzo ko annabi ba illa idza tamanna fa sai lokacin da zai karanta karatu al'ummata alka shaytanu fi umniyatihi sai shaydan ya jefa musu wani sharri daga cikin karatun fa yansakullahu ma yulki shaytan sai Allah ya cire abinda shaydan din ya jefa thumma yuhkimullahu ayatihi Allah sai kyautata ayoyinsa in kuma muna fahimta wannan ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wataran yana karanta waɗansu ayoyi a cikin suratul anbiya sai ya iso kan wata aya da Allah yake cewa innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun Allah ya ce innakum wa ma ta'buduna min dunillah da ku da abinda kuke bautawa koma bayan Allah hasabu jahannam dukkan ku makamashi ne na jahannama antum laha waridun da ku da abin da kuka riƙe dukka masu gangarawa ne zuwa cikin wuta wani daga cikin kafirai sai shaidan ya mishi irin wannan jifan sharrin a zuciyarsa sai ya ce to yau mun samu dalili a ƙur'ani da ke musanta ƙur'ani ba Allah ke saukarwa Muhammadu shi ba ya ce amma akwai tambayoyi da zan yi wa Muhammadu ku bi ni mu je ku ji yadda za mu kare da shi ya zo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi Muhammadu ka ce wannan alqur'ani da kake karanta zuwa Allah ya saukar da qur'ani ya ce eh. ya ce to Muhammadu qur'ani fa ya ce Yahudawa suna bautan Uzairu annabi ya ce tabbas qur'ani ya ce Yahudu suna bautan Uzairu ya ce ƙur'ani fa ya ce yahudawa nasara suna bautan almasihu ya ce tabbas nasara suna bautan almasihu qur'ani ya ce larabawa suna bautan mala'iku yace suna bautan mala'iku yace yau to ga aya a qur'ani Allah yace ce innakum wa ma ta'buduna min dunillahi da ku da abinda kuke bautawa kuma bayan Allah hasabu jahannam duka makamashin wuta ne kun ga abinda shedan ya jefa mishi shi yasa aka ce duk wanda bai da malamin da zai nusar da shi karatu shi dan ne kan zama malamin shi zai nuna maka shi yasa kaga yan qur'aniyun suka dauki hanyar su yan shiya suka dauki duk waɗannan tawaga wallahi shi dan ke limancin waɗannan hanyoyi saboda ake bukata dole ne karatun addini ka yi shi a hannun malamin sunna kar ka yadda a ce kai kake ɗaukar littafin ka ka koya wa kanka da kanka karatu wallahi ba za ka gane daidai ba ai ɗan yana shiga cikin gidanku haka ne ko lokacin da aka ma annabi wannan misalin ma duriba ibn maryama masalan idan qaumuka minhu yasiddun sai aka dinga dariya sai da Allah ya saukar da ayoyi da suka yi raddi ma wannan kafiri haka malamai suka biyo baya da raddi akan wannan shubuha da makamantansu wannan duka yan uwa misali ne akan in dai annabi zai karanta karatu wa mutane shaidan ya bi su ya jefa musu wani tunani to ina da zaka ga yanzu mutum yana takama da garanti da malami kamar wani annabi ahlus sunna sun yi ijma'i jama'a duk duniya idan ka ɗauke manzon Allah tun daga kan Sayyidina abubakar har a naɗe duniya kowa yana iya daidai yana iya kuskure Allah bai haɗa gaskiya a ilimin wani malami shi kaɗansa ba Allah bai haɗa gaskiya a ilimin waɗansu malamai su kaɗansu ba duk duniya tun daga kan sayyidina abubakar wannan ijima'in ahlu sunna ne har ƙarshen duniya kowa zai iya daidai zai iya kuskure wadda bai kuskure manzan Allah Allah ya samu dace malam ya ce to mummunan fahimta da ake samu game da istighfari wa kasirun minan nasi malam ya ce da yawa daga cikin mutane ya zunnu annahu law fa'ala ma fa'ala inda zai aikata dukka tobaran da ya aikata sun makala sai yace astaghfirullah yayi istighfari zala zambu wannan laifin ya tafi waraha haza bi haza wannan istighfarin ya zo ya kori laifin shikenan magana ya tafi, shi yasa da yawa daga cikin aƙidun 'yan ku suke da itikadin su suke bin Allah ma bashi domin yana ganin zai yi istighfari ɗari da safe ya yi istighfari ɗari da yamma kai ko dubu da kai istighfarin ma waye ce maka ma an karɓa tukunna kun gane magana na farko tukunna an ma karɓa me ya nuna maka an karɓa babu duka abin lalume ake yi kuma abin da zai tabbatar maka da wannan karatu shine karatun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'ummarsa ka dubi yadda annabawa suka rayu ka dubi yadda sahabbai suka rayu ka dubi yadda kuma za a bada labari yadda ake bada labarin yadda za a kada su a ranar alkiyama yadda annabi adamu zai tashi yana nafsi nafsi annabi nuhu zai tashi yana nafsi nafsi annabi ibrahim zai tashi yana nafsi nafsi annabi Musa zai ce nafsi nafsi annabi Isa zai ce nafsi nafsi idan waɗannan annabawa ulul azmi minar rusuli za su tashi suna nafsi nafsi nafsi nafsi akwai wani malamin da yake da garanti babu ba babu ba saboda haka mummunar fahimta suka ma istighfari saboda haka malam yace daga cikin mummunar fahimta da yawa daga cikin mutane suka ma istighfari shine mutum sai ya dauka dukka tobarar da zai yi in yayi istighfari wannan ya tafiyar da wannan wa qala li rajulin min al muntasibin ila al fiqh malam yace kai akwai wani mutum da ni ya gaya mini in ji malam kuma yana daga cikin waɗanda ake nasabta su zuwa ga ilimin fiqh yace ana af'alu ma af'al ka gani nan yace malami nakan yi duk abin da ga dama na aikata summa aqulu sai nace subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marra sai nace subhanallahi wa bihamdihi sau dari wa qad ghafara zalika ajma'ahu kuma istighfari na ya gusar da wannan abun duka ibn al-qayyim yace ni baki da baki wani wanda har ana nasabta shi zuwa ga ilimi ni ya gaya min wannan magana yace ni nakan yi abin da na ga dama kawai sai in zo in yi subhanallahi wa bihamdihi sau ɗari ba annabi ya ce wanda ya subhanallahi wa bihamdihi sau ɗari za a gusar da abin da ya aikata ko da kaman kun bar teku bane to in yadda ya faɗa ɗin nan haka abin yake fassaransa waye ba zai yi tsaya ba akwai in dai yadda shi ya fassara hadisin haka hadisin yake yanzu an yi dare idan na yi subhanallahi wa bihamdihi sau ɗari ko ne la ilaha illallah dahu la sharika lahu sau dari iya fassaran kenan duk abin da nayi a ini ya tafi kenan to kaga yanzu da daddare sai nayi sabo gangariya da safi in nayi ya tafi to waye bai shigantaka ba in dai fassaran kenan ba shi bane ma'anar kama saha an nabi sallallahu alaihi wasallam yace kamar yadda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qal annabi ya ce man qala fi yawmin duk wanda ya fada a cikin wata ini subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marra sau ɗari hubbat anhu katayahu an kaɗe dukkan laifuffuka da kurakurai da yayi walau kanat misla zabadil bahari ko da ya kai kumfan teku in kai sau ɗari ya wuce jama'a mun fahimta to shi kenan sai ya ɗauki wannan hadisin sai ya sa a jakansa kawai duk abin da ya ga ake yi sai ya yi sai ya koma gefe sai subhanallahi wa yi sau ɗari yace annabi ya ce da kamar kun fante ku ne ai abun ya wuce wa qala li'akar min ahali makka malam yace ni wani daga cikin mutanen makka ya taɓa gaya mini hannu. idza fa'ala ahaduna ma fa'ala yace ka gan mun nan idan wani daga cikin mu ya aikata kato baran da ya aikata iktasala sai je yi wanka wa tafa bil baiti usbu'an sai ya je ka'aba yayi dawafi na sati guda wa qad maha an hudhalika wannan dawafin ya shafe duwa ne su tunda yan makka ne walidin wa ma walada to daga duk abin da ya je yayi ya gama komi sai je wankan za sai je ka'aba sai ya dawafi yau yayi gobe yayi jibi yayi in yayi sati ya tafi malam ƙarƙashin wannan fahimtar an ƙirƙiro aƙidu masu yawa wadda suka doge akan sabon Allah ƙarƙashin wannan fahimta da aka yi gurguwan fahimta ma irin waɗannan nasosi an ƙirƙiro aƙidu da yawa wadda aka zaunar da mutane gabarin addini aka haɗa su da nan lazimai kawai aka bar su haka ne ko ba ka ba haka ne Za ka ga mutum shehi ne ya kai shehi kai za zaka samu malami ne sun tashi tare da iyayenka ka tashi ka gan iyayenka da wannan malamin za ka samu har su kare su mutu babu wadda zai koya wa ko kiran sallah a cikin su yau a zo a basu hatimi gobe a basu hatimi Za ka samu babanka jahili ne amma hatimensa sun kusan qur'ani zama haka ne ko baka bane yana da maganin ciwon ido yana da maganin farin jini yana da maganin hatimai za ka samu sun cika leda babba duka hatimai ne amma bai iya karanta fatiha da kyau ba jama'a haka ne ko baka bane zaka samu malami ne yana zaune da dottawa a anguwa ladani masallaci annabi ya ce idan ladan ya zo zai kiran sallah ya sa hannunsa a kunne ya toshe ya kira sallah sai dottijo ya zo sai ya dafa jikin masallaci ya ce Allahu akbar sai ya shekara arba'in yana wannan kiran sallan malamin bai gyara mishi ba har ya mutu amma kuna zaune a nan a gabansa za a haifi ɗansa wata ilma wani a cikin ku ne ya bashi ya ya aura dan shi ma sai ya tashi ya zama shehi a anguwan ku da ƴaƴanku kuna nan a rubdije a cikin anguwan yana faruwa ko bai faruwa wannan cin amanar al'umma karatu sirrin karatu bayan ribar da mai karatu zai shine ke kira mutane akan karatu ya kira mutane akan karatu saboda haka sai aka yi ta kirkiro irin waɗannan fahimtoti a ƙarƙashin waɗannan nassosi aka dinga ba wa mutane aiki wadda kuma aikin ba zai fi da su ba Allah ya samu dace malam ya ce wa ƙara akar har ila yau wani ya taɓa gaya min da yake da irin wannan aƙida قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أي إنغنتا دقا من ذن الله صلى الله عليه وسلم النبي يتي أذنب عبد ذنبا ونباوة يا أيكة ذنبي فقال سيتي أي رب يتي يا أبنجي أصبت ذنبا الله قاشنا أبكى مواني ذنبي فاغفر لي الله كغفر تاميني فغفر له Allah sai ya gafarta mishi summa makasa ma sha Allahu wannan mutumin sai ya sake daukan wani lokaci gwargwadon abin da Allah ya so summa aznaba zamban akar sai ya je ya sake wani laifi daban faqala sai ce ay rabb yace ya Allah aznabtu zamban Allah gashi na aikata wani laifi faghfirli Allah ka gafarta mini faqala Allahu azza wa jalla Allah madaukakin sarki sai ya ce alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba bawa na ya san yana da ubangiji da yake gafarta laifi wa ya ya'khudhu bihi yake hukunci yake kama bawa da zunubi ya mai hukunci kad gafartu li abdi Allah ya to na gafarta wa bawana na falyasna ma sha ayaje abinda yake so abinsa sai suka ce to ga hadisi nan ingantacce bawa ne ya laifi yace Allah na tuba Allah ka gafarta min Allah ce na gafarta ya je sake yin laifi Allah ka gafarta min Allah ce na gafarta karshe Allah ce kai Ba wala tun da dai ka san ni Allah ne ina gafarta zunubi je kai abin da ka ga dama kai jama'a kun fahimta wallahi da yawa daga cikin malamin irin waɗannan mutane da suke da wannan aƙidar wallahi sabon Allah suke ba ji ba gani talakawa ne ba su sani ba na rantsi muku da Allah idan kun ji ana maganan ilimin batini wannan shine ilimin batinin in ka ji ana ilimin batini ilimin batini shine yari ba za a bari su gane ba amma za ka samu malamin yana da wata farkarsa da yake zinar ita saboda irin wa'annan nasosi to amma ba za su gaya ma kowa ba saboda in aka gaya ma kowa ai shi malamin ma ba za a mishi ɗawainiya ba a in dai an gane fasna ma sha'a ba sai in zage ka ba kai ma malamin shi ma yana cikin fasna ma sha'a to ku da aka ga hankalinku bai kai ba ku bari a karanta muku ba to amma su da su yi aiki da karatunsu in ka ji ana ilimin batsini ilimin batsinin kenan e wani abu ne da su ne ta shafa a rufe jama'a mun fahimta Ga fa hadisin abukari mun karanta a wannan majalisi ran da aka soki sayyidina umar da wuka a cikin likita da ya zo ya duba sayyidina umar sai ya ga wannan ba ma juse ba ma guje da ya soki sayyidina umar sai da ya fasa bladar sayyidina umar ya ce a kawo mishi ruwan nabi aka kawo aka ba umar sayyidina umar na shan wannan ruwa yana tuttuɗowa cikin yanzu. sai ya samu ishkali cewa jini ne ko wannan ruwan da aka ba umar ne sai ce a kawo madara aka ɗauki madara aka ba masir na umar yana shan madaran madaran yana zubowa ta kan cinyansa sai ce mishi ausiya amiral mu'minin ya ce kai wasiya umar ɗaya eh, ga hadisin a cikin bukari sai na umar yi wasiya duka bayan ya gama sai wani matashi daga cikin matasan madina sai ya shigo ya ce mishi albishir amirul mu'minin kai ne mutum na biyu da ka zama kalifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kayi shugabanci kayi adalci Allahu akbar sayyidina Umar kwalbati ana ma tumaki kwalbati akan ce Umar kwalbati a jeji yace ai na ga hanyar dabbobi suna bi kuma akwai rami domin idan tinkiya ta zo tsallake ramin ta fada za ta yi rigima da ni ranar kiyama wallahi tumaki ana musu kwalbati yace kayi kalifanci kuma kayi adalci duka ya gama faɗan alkhairin sayyidina Umar sayyidina Umar yace mishi ni idan da zan samu duk abin da ka lissafa kace nayi wa musuluncin nan idan na isa ga Allah mu yi da Allah lali wala alayya kar a bani komai na rahama kar a mun azaba yace da Allah ya taimake ni shi Umar ai Allah ne kafin shi sanin istighfari ne yace duk abin da nayi wa musulunci inda zan isa gaban Allah mu yi balance duk abin da na yi ya rike kar ya ban komai kar ya mun azaba yace da Allah ya taimake ni to yanzu kai ka Umar sanin waɗannan hadisan istighfarin ne wallahi mutanen nan bari in gaya muku akwai martabar da suke kaiwa a aqidarsu a aqidarsu wallahi su ma su iya bada aljanna kaga dai wanda zai bada aljanna shi ai ya wuce ka ai ya wuce neman ta shi shi yasa kullum idan aka samu munasaba irin wannan nakan ce muku a daji da tafiya a kan suna kuma a ci gaba da haƙuri yan uwa addini bai taɓa yiwuwa babu haƙuri ba addini bai taɓa yiwuwa babu jajircewa ba wannan bigire da yau muke kai wallahi nasara da sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta yi wallahi ba ɗan kaɗan ba malam shekarun baya shekarun baya an ci kasuwa akan al'ummar manzan Allah yanzu ka lura duk wani ɗan bid'a in zai yi magana a bakinsa in dai magana akan bid'a ce wallahi banda maulidi bai da abin da zai magana akai duk wata matsala ta addini kaga da da ai suna ganin Allah yanzu mutum kowa matarsa ya isa je ce mata yana ganin Allah ya wuce wannan yayin amma aqidar tana nan aqidar tana nan a cikin zuciya amma wallahi ba isa bayyana da ita ba da limamin anguwa da sai a ce muku wai magariba a makka yake haka ne sai a ce ai shi la'asar dinsa a magariba a makka yake yanzu akwai wadda zai zo kowa ƴaƴansa ya ce yana magariba a makka yanzu yayin ya wuce duk irin waɗannan abubuwan duka sun wuce in ka ga yanzu mutum zai zo yi magana to zai yi magana ne akan maulidi wa kafa Allahul mu'minina alqital ai tafiya ta ai ai ai ai ta tafiya ko wallahi da za ka samu a gari daya wane waliyi ne wane ma waliyi ne wane ma har yanzu ai akwai kaburburan wa'annan waliyan to yanzu an nuna wani a gari ya ce shi ma waliyi ne mana ya wuce ya wuce ya wuce duka ya wuce karatu ya kawo wannan karatu ya kawo wannan karatu ya kawo wannan da waɗanda ake gaya ma wannan wani ɗin waliyi ne kaza kaza kaza kaza kaza kaza an ƙi a karantar da su karatu ne an ƙi a karantar da su karatu ne wata lacca da malam Ja'far Mahmud yayi mai ban kai ana ce mata jahilci rigar kaya wallahi tallahi jahilci rigar kaya ne wai ai mu malamin nan ai suna ruda mu ai in baka yi karatu bakan aika shiga uku rude mu ai baka rude ba tukunna a ah, to ya baraka rude ba ka faɗi yadda baka yi karatu ba kuma ka rude ba ai a rude ma kake ai kin karatun kama rudewa ne kin karatun kama rudewa ne ai in kana so ka ceci kanka idan na ce abu kaza yana cikin ahalari sai ka je ka bude in baka gani ba sai ka dauko ahalari ka ce malam na duba ban gani ba to nan ne zaka magance matsalar miyagun malamai amma ka zauna da kiki kowa ya zo ya gaya maka magana ya za a yi ka ceci kanka mala'iku ne za su ce maka wannan malamin ƙarya yayi haka ne ko ba haka ba mala'iku ne za su ce maka wannan malamin ƙarya yayi amma ka yi ƙoƙari ka yi ido alal aƙalli na abin da za ka magance matsalar wato wajibin da yake fardu ain da yake kanta wadda alal aƙalli ko ba komai za ka iya ɗan bita wa matarka dan karatun da za ta yi addini za ka ɗan nuna ma 'ya'yanka karatun da za su yi addini idan aka faɗi wata magana baka gane ba sai ka ce to ga littafin a nuna mini sai a nuna maka amma rudewa kai a dole aika rude Allah ya samu dace kana yace wa ana la ashukku anna annali, rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bihi sai yace to ni kuma bani kokonto ina da ubangiji da yake gafarta zunubi kuma yake azabtarwa da zunubi wa hadha darbu minan nasi ya yace waɗannan kaso daga cikin mutane qad ta'allaka bi nususin minar raja sun makalu sun allaka sun rataye zuciyansu da nassosi da suke bayani akan fadin rahamar Allah kasan Allah ai ar-rahmanur rahim saboda dole a karanta wa bayinsa tausayinsa dole a karanta wa bayinsa jin kansa dole a karanta wa bayinsa fadin rahamarsa jama'a mun fahimta to idan suka ji wannan sai su je su zauna a jikinsu shi kuma Allah duk inda ya zo ambato bibiyo yake ambato Nabi, ibadi anni Anal, al rahim wa anna azabi huwal azabul alim ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة للناس على ذنوبهم وإن ربك لشديد العقاب دك إن يزو الترغيب لي والترهيب إذا أكا فدي رحمة sai kuma a yi magana akan azabar Allah to sai su ajiye wannan gefen sai a ɗauki wancan gefen shi kenan sai a ɗauka a yi ta karantar da mutane addini a kansa wata kada alaiha wata allaka sai mutum ya dogara a kai ya makalu da su bikin ta idan da hannayensa baki ɗaya guda biyu sai ya koma ɓangaren arraja kawai ya je tsaya a jiki wa uti ba alal qataya idan an aibanta shi an nuna abin da ya ba daidai bane akan laifuffuka wal inhi ma kifiya da kuma kutsawa da ya cikin sabon Allah tare da laka ma ya hafizuhu min si'ati sai yayi ta kwalalo maka ayoyin da du ya haddace na fadin rahamar Allah wa magfiratihi da gafaran Allah wa nususir raja da irin nasosi da suke zo suke magana inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a sai ta kwalalo maka irin waɗannan ayan walil juhali min hadha ad-darb min an-nas yace akwai jahilai da yawa daga cikin wannan kaso na mutane fi hadha babi a wannan babin gara'ibun wa ajaib ababan mamaki da kuma bakin abubuwa wani idan ya faɗi magana kai sai ka ɗauka anya musulmi ne ya ce mala ya ce akwai ababen mamaki a tattare da irin mutanen da suke da waɗannan aƙidu ka kauli ba abin kamar faɗin wani daga cikinsu da yake cewa wa kasir mastata'ata min al-khataya idza kana al-qudumu ala karimi hmm. wa kasir yace ka yawaita mastata'ata min al-khataya yawaita laifuffuka ka kayi kokari ka tara sako da yawa ka yi laifin da yawa Iza kana alqudumu ala karimin matukar dai inda zaka je wajen wanda zaka je karimi ne yace babu komi yace ka dana ka more in dai kun wanda zaka je ba mugu bane to da ce Allah mugu ne suka ce in dai wajen karimi zaka je kawai ka yawaita sakon Allah ka kar ma a sha da kai wa qaulul akar wani yace at-tanazzuhu min adh-dhunubi jahlun bi si'ati afillahi yawan neman tsarkaka ma daga zunubi wai kai ka ce ba za ka je gidan giya ba wai kai ka ce babu ruwanka da bin mata wai kai ka ce babu ruwanka da shan giya at-tanazzuh min adh-dhunub tsarkakuwa daga zunubi jahalun bi si'ati afillahi yace ka jahilci abuwan Allah ne wai wai wai dolanci ne kai baka san ma Allah bane wa qaulul akar wani yace tarku dhunub jara'atul ala magfiratillahi wastisghar barin sabon Allah tsaurin ido ne wa gafaran Allah to wai me zai yi da gafaran shi Allah me zai yi da shi duk kun bar laifi me amfanin gafara wallahi tallahi ma nan akida ke cikin gashin kanta wannan tambayan da na makan tambayan da zai maka kenan me amfanin gafara ina da ka yadda Allah algafaru ne algafuru ne to me amfanin sunan in ba a lejin eh. suka ce kaskantar da gafaran Allah ne rashin sanin Allah ne wa kana abu muhammad bin hazmin yace ra'aytu ba'd haula naga sashin irin waɗannan masu wannan akida ya qulu fi du'a'ihi yana faɗa a cikin addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-ismati ya Allah ina neman ka tsare ni daga kamewa daga sabonka ya daga hannu na Allah Allah Allah ka tsare ni daga inda ne yin laifi taka tsantsan da barin sabon Allah malam yace ni na ji shi yana faɗa a cikin addu'ansa. Allahumma ya Allah inni a'udhu bika ina neman tsari a gunka min ismati daga kamewa daga sabon Allah eh Allah ka ka sake ni kawai eh. fasali na gaba malam ya ce zan mu ta'alluq bil jabar sai kuma zargin makaluwa da aqidar jabariya su kuma 'yan jabariya aqidar su ita ce komai Allah ne ya saka komai kaddara sai wani ya saboda Allah kamar yadda kake nan a ce kana shan giya ce to ya zan yi abinda Allah ya kaddara mu ina da dama an rubuta ko ba a rubuta bane tambayin da ko ba a rubuta bane cewa yau ranar talata zai yi wannan abun ko ba a rubuta ba in ka ce a rubuta ce to ya zan yi <laughs> eh, malam idan ka kalli karatun duka daga cikin karatun kun shedan ya koya musu wannan karatun daga cikin karatun to haka ne jama'a duka wannan abin da malam ke faɗa shine wallahi dole karatu idan kana so ka yi wadda za ka tsira dole sai a hannun malamai wallahi ka yi karatu haka ne ko haka ne Allah ya sauwake wa min haula magrurin daga cikin waɗannan rudaddu waɗanda aka rudar da su da irin waɗannan aqidu man ya bi mas'alatil jabar akwai wanda yake makaluwa da mas'alar jabariya wa anna al-abda la fi'ila lahu cewa shi bawa bayi da wani aiki nashi kwata kwata wala khiyar bayi da wani zabi in ka ganshi kawai yana wani abu haka Allah ya kaddara yayi wa inna ma huwa majburun ala al ma'asi shi tilastacce ne akan saba ma Allah in ka ganshi kawai shi yana rayuwa ne haka Allah ya kaddara amma fa bai yadda a duniya haka Allah ya kaddara ba zai samma ko ya tafi shago nan bai yadda ya zauna a gida ya ga Allah ya yi shi talaka ne ko mai kuɗi ba bai yadda ba karatu ne haka Allah ya kaddara aiki zai iya zuwa ya buga can bai samu ba ya buga can bai samu ba a taya ni roƙon Allah a taya ni addu'a ya yi kiyamun laili duka yana neman ya samu aiki kuma ya yi shekara talatin ya zo ya ritaya nan bai yadda cewa an rubuta shi me zai samu ko bai samu ba ya tashi yayi tafa futuka yana ba da cin hanci amma maganan karatu ne nan kuma haka Allah ya yi. wadda Allah ya kaddara zai yi zai yi wadda Allah bai kaddara ba shi kenan yanzu kai kai adalci wa addini kai adalci wa addini ba ka yadda wa addini ba to haka mutanen mu in akan duniyan su ne kaga mutum yana yarfe gumi yana faduwa yana tashi nan bai yadda ya zauna ya jira abin da Allah ya kaddara mishin ba amma duk abu in ya shafi janibin Allah to nan sai ya miƙe gaba shi ba ruwansa bai dame shi ba ba ruwan shi bai dame shi ba ai kun fahimta ko jama'a haka yana faruwa wani lokaci abin bakin ciki za ka zo ka samu lokacin sallah ya yi lokacin sallah ya yi lokacin sallah na neman fita za ka samu mutum bakwai takwas tara a cikin masallaci a zaune ba a kira sallah ba kowa ya ki sai ka shigo ce malam ba ba kira sallah ba wai kiran sallah ma naku ne ku ku ustazai lokacin sallah bai zai wuce ba ba a kira sallah ba kowa yana zaune a gun zamansa sai an ga wani dan ɗalibi haka ya shigo ya ce to ba ba kira sallah ba tukunna shi ya je ya kira sallah kai da kake zaunan annabi muhammadun banda kai ne kai kiran sallan banda kai ne ko baka iya ba ne ai abin tambaya ne ko dai ya yarda cewa shi baya daga cikin layin kiran sallah ko kuma bai iya ba to haka ne wai addinin ma ana ganin nasuwa ne wane ne to amma idan duniya ne ka mutane ba su da adalci e in duniya ne kuma ka ga mutum a gigice wallahi e yana wani rarramewa <laughs> e hankalinsa ya gagara kwanciya an yi addu'a da safe an yi addu'a da rana ya je abuja ya dawo abun bai yiwu ba ya wuce ya je ya yi kaza abun bai yiwu ba haka zai yi ta amma wallahi in sha'anin addini ne babu ruwansa tun wanda ya iya shekara talatin har yau shi ne shi a komai ana ci gaba amma banda addini kuma kai ka kace ilimi kogi ne to ka gama ne da ka zauna ka gama ne da ka zauna kogi ne ko kogin an ware waɗansu zaka ce kogin su kaɗai ne a cikin kogin to haka ne Allah ya samu dace suka ce wa inna ma huwa majburun ala ilil ma'asi shi mutum tilastacce ne akan aikata sabon Allah saboda haka sai mutum ya zauna ya yi ta saba ma Allah bayi da wani abu da zai yi na gyarawa fasali na gaba zan ta'alluq bil irja sai kuma zargin al makaluwa da aqidar murji'anci al irja yan murji'a su waɗancan suna cewa duk abin da kai haka Allah ya tilasta ka su kuma 'yan murji'a aƙidar su ita ce duk abin da kai shi kuma baya alaka da imaninka in dai kai musulmi ne ka ce la ilaha illallah to kalas ba komi ayyukanka daban imaninka daban ba a kirga aiki fi musamman iman baya ciki baya daga ciki saboda haka malam yace wa min haula'i daga cikin waɗannan mutane man yakaru bi mas'alatil irja akwai wadda yake ruduwa da mas'alar al irja'u wa anna al iman huwa mujarrad tasdiq cewa imani shine mujarradin gaskatawa in ka yadda ba abin bauta da gaskiya sai Allah in ka yadda annabi Muhammadu manzon Allah ne in ka yadda akwai tashin kiyama to shikenan ka gama wal a'mal laysat min al-iman su ayyuka ba sa daga cikin imani wa anna imana afsaqin nasi imanin mafi fasikancin mutane ka imanin jibril wa mika'il suka ce dai dai yake da imanin jibril da mika'il domin mujarradu tasdik ne ba gane maganan ba very good yanzu yadda ka yadda Allah ɗaya ne yadda ka gaskata qur'ani gaskiya ne haka wata karuwa ma ta yadda qur'ani gaskiya ne yadda zaka ji cewa an taba qur'ani ita ma za ta ji bambancin ku da ita shine mugun aiki da take kai kuma kame kanka to sun raba gidaje sun ce wancan baya alaka da wannan a wajen ahlus sunna kuma aiki na cikin imani imani na karuwa da ayyuka imani yana raguwa da sabon Allah in an aikata kyakkyawan aiki imani zai karu in an yi miyagun ayyuka zai koma baya rabu to suka ce babu alaka kaga dai a aƙidodi ne daban-daban kowa da inda ya ɗauki tafarkinsa kowa da inda ya ɗauki tafarkinsa Allah ya samu dace suka ce wa anna imana afsakin nasu ka imani jibril wa mika'il imanin mafi fasikancin mutane daidai yake da imanin jibril da mika'il saboda haka imanin wadda yake kowa fasikanci daidai yake da imanin abubakar da umar daidai yake da imanin kowane annabi ba bambanci wannan ita ce aqidarsu Allah ya samu dace to in uwa sai mu kwana anan sai kuma sati mai zuwa mu zo mu dora insha Allah Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu